matsayin babban banki na najeriya cbn dai shine tsaffin takardun kuɗin musamman naira goma ashirin hamsin da ma ɗari da ke shan gyara da liki bisa tsufa sun yi yawa a hada-hadar ciniki da kasuwanci a najeriya kuma akwai bukatar sabunta su sai dai kuma rudanin da ya biyo bayan wannan matsayin shine shin wa'adi ne babban banki na najeriya ke ɗibarwa 'yan najeriya ko kuma dai kawai umarni ne kuma fargabar kwana ciki yasa yanzu haka wasu fara jan jiki da kuma juyawa tsaffin takardun kuɗin baya a waɗansu wurare. Kamar kuɗin naira ɗari biyu, naira ɗari, naira hamsin, naira ashirin, naira goma kawo zuwa ƙasa naira biyar. Waɗannan idan ka ce kana da su za ka shiga kasuwa ko gidajen mai, shaguna, kasuwanni, motocin haya, ko kuma 'yan kabu-kabu ma'ana a caɓa to sai dai waɗannan kuɗaɗen fasa zaman zama ma kaya dan ba za su karba ba ƙananan kuɗin nan da kuma waɗanda suka yage ko kuma waɗanda aka manna musu salatin saboda yawanci duk ƙananan 'yan kasuwa ne ba kamfanoni gare mu ba ba masana'antu gare mu ba duk yawanci shaguna ne da 'yan tebura tebura malam aliyu muhammad daga yankin arewacin jihar Bauchin najeriya sai dai kuma banda wannan tsaikon rudanin da aka shiga kan tsoffin takardun kuɗin na naira ya haifar da wata matsala daban kamar yadda alhaji uba ibrahim hita wato wani dan kasuwa da na samu a shagon sa a garin Bauchi ya tabbatar mani sun yi datti wasu sun yage wasu an loda musu shalli an juya kai har stapling na kuɗi fa sai ka ga naira ashirin an mata stapling waje uku to don Allah ya dame da irin wannan wasu har sun mai da abin kaman kasuwanci sai ka tafi da ɗari sai a baka naira tamanin a cire ashirin a ce ta yi kaza ta yi kaga wannan duk wahala ta kai ga har sai ka je a ka ba da eh, ka ba da ɗari a baka tamanin ka ba da hamsin a baka talatin a halin da ake ciki dai yanzu za a yi cewa matsayin masana da hukumomi kan makomar tsoffin takardun kuɗin na naira ya bambanta da na 'yan kasuwa malam kabir muhammad baba masanin tattalin arziki kuma ma'aikacin banki na ganin babu dalilin wannan rudanin ban ga dalilin da zai sa a ce wai mutum ya je da kuɗi kowane iri bane kasuwa wani ya ce e ba zai karba ba saboda babu wani wanda ya ce in ka kai kuɗi banki ba za a karba ba ko babu lokacin da wani ya kai kuɗi kowane iri ne banki banki ta ce ba za ta karba ba saboda haka 'yan kasuwa su hattara a bar mutane su walwala da kana jin shi babban bankin najeriya bai fayyace abin da yake nufi bane aka jarci abin da yake aka tsaga ba e to an an faɗi abun to kafin mutane su suka masa mummunar fahimta kamar cewa an sa rana cewa daga nan zuwa lokaci kaza in ba a bada ba za a rufe ko ba haka bane karba hausawa dai kan ce wayan an bi taɓa rawo to ya kamata a bi ta mabi sawu malam lada ahmed obzaba masanin tattalin arziki a garin bauchi na ganin akwai buƙatar 'yan najeriya su koyi rikon takardun kuɗin su da daraja mace mai tura ko sai ko kuli-kuli ko ne ta dunkula takardun naira ko na mai tasa a cikin rigar mama sannan mahauta ne za ga an sa wuka kan da jini da mai a cikin takarda waɗansu kuma wanda suka kana kana gani kamar su san abin da suke yi sun yi karatun zamani su ne daga suna rubutu a kai sun yi lissafi a kaza a kaza kaza mai kaza kan takardar kuɗi Shau Saulawa bocin Najeriya Radio France International